يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نعم فإن تنافعتم في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wasalatu wasalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna mika godiya ga Allah subhanahu wataala wanda yake mai komin kuma mai kowa mai yarda da abu yayu wanda abu bai gada ma abu yayu ba abin ba zai yiwu ba to Allah ya kaddara mana kuma karatu mu yayi a yau To wannan ni'ima ce kuma godiya ne ga Allah subhanahu wataala ah insha Allah ta'ala kamar yadda aka sani cewa muna cikin suratul baqara kuma mun san ina muka dosa a jiya mun san a karkashin aya na 60 da biyu inda yake magana akan lallai waɗanda suka yi imani da Allah al'ummar manzon Allah kenan na hadu yahudawa kenan su ne waɗanda ake jingina su ga annabi Musa mabiya annabi Musa wan nasara nasara mabiya annabi Isa wasabi'in da wata kungiya sabi'awa jiya na ce masu bautan rana ko mala'iku to wani ra'ayi ne daga cikin ra'ayuka na malamai amma kaulus sadid magana da ya fi ɗan tafiya wasu ƙungiyoyi ne wanda daga cikinsu akwai suna tsayuwa a kan daidai suna ta Allah suna haramta haram amma ba sa da wani addini tsayayye haka to duka waɗannan din Allah ya magana a kansu ya ce man amana billahi duk wanda ya imani da Allah daga cikinsu wal yawmil akhiri da kuma ranar lahira ya kuma aiki na kwarai to falahum ajruhum inda rabbi suna da lada a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yazununa Allah ya ce babu ainihin tsoro ko babu bakin ciki saboda kawai nan, bayan Allah ana gaya musu cewa in sun yi imani to su san akwai wannan benedict yana wani ina tabbatar mana cewa maganar imani muhim jiddan wani abu ne wanda a rayuwar ɗan adam yake da muhimmanci is very very important the life of a human being saboda me in babu ainihin imani to Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya baya no ba a a ma considering dinka a matsayin mutum shi shine Allah subhanahu ya ce wa iz akhadna mithaqakum na bismillahir rahmanir rahim وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ kuma خُذُوا مَا آتيناكم بقوة واذكروا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى يتي إما ba تابع أنا ana مسو gwada musu الله يمسو نعم Allah ya ce wa iz akhadna mithaqakum kutuna tuna a lokacin da muka rike alkawari da ku wa rafa'na fauka kuma tura Allahu akabar! al'amari Allah ubangi kawai aka dauki dutse katon dutse a fur katon dutse tsauni aka daga sama ga banu Isra'ila aka ce wallahi laufin? in kun imani za a sake kifar da ku haka aka yi da su amma da shi za ku yi imani suka ce za ku yi kun tuna Allah ya muku wannan wa na fauka kuma tura Allah ce khudhu ma atainakum bi quwwatin hmm. kurta abin da aka baku da kuwa da ƙarfi da gaskiya wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun kuma ku rika ambaton abin da ke ciki lalle za ku samu kariya daga azaban Allah subhanahu wata'ala shine tattaquna nan sa ta luga za ka fassara shi in ma ka fassara shi ta sa ma ta nan Allah subhanahu wata'ala ma'ana za ku yi taqwa babu wani abu amma za ku samu kariya daga me daga azabar Allah subhanahu wata'ala kenan sun yi alkawari ba zan muku azaba ba in kuka yi kaza amma ku yi zan muku hmm. wannan kuma har kamar yanzu ka'ida ce in ka bin Allah wa in na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi nabiyur rahma Allah ya saka babban malamin mu prof Sani Jalle mu da alheri ya littafin mai suna nabiyur rahama wato annabin rahama wallahi lazim annabi mai rahama ne hmm. dan sifa ne da Allah ya ba shi na karanta haram laqad ja'akum rasulun min anfusikum hafizun alayhi ma 'anittum أنفقتم نعم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا Allah subhanahu wata'ala ya ce duk abin da zai zo mai wahala a kanku to shine ya zama problem ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam damuwa annai Muhammad dare da ranar al'ummarsa tun daga duniya Allah hira akwai lokacin manzo Allah yana masallaci da sahabbai an ga masalla sai aka ji wata ƙara kan da ka san bomb aka je ko za a tarwasa garin Madina kowa ya rikice a cikin sahabbai aka ga manzo Allah ya fita ya nufi wuri ya nufi wurin ya je dawo ce kowa ya ci gaba da haka shi an shige wuri ya ce wani mala'ika ne bai taɓa lekowa duniya ba sai yau ƙarfin da mala'iku suke ba. wallahi na cewa wallahi ɗan mala'ika ne fara leko kai da Allah yake cewa in sama ta ce, da mala'ika fara ne ko sai wani fara ce ah, ai ga Allah saboda girman da suke da shi amma sauran mala'iku ba bakwai mare akan mala'ika jibril mala'ika jibril mazalla ya ce ya gan shi da ya rufe sama shi yasa aran gama da aka yi na farko da mala'ika jibril da mazalla Allah ai mazalla ya gudu gudu mazalla ya yi annabi ya gudu ba to waye kai yawan kaga kunama wuri wallahi kaga kaga kunama ka gudu ma ba wasa ne ka gudu ka nima ba ka zo ka buje shi in ka ga gafin tsoro ka gudu mala'ika ba wasa ne annabi musa ya gafin tsoro ya gudu mm. mazalla ya gafin tsoro ya gudu ya gudu da ya ce ai shaidan ya bi shi khadija allahu akbar khadija matan manzo allah sallallahu alaihi wasallam sai ta natsar da shi ta ce ka dakata shi dan ba zai bi ka ba inda mata kenan ba mijin ki dawo da problem saki tura shi a cikin problems ba domin an ce problems problem plus problem equal to problems kuma ka ba to ba a san mijin ki samu wannan matsala idan mijin ke zo da problem ki controlling din shi ka zauna ka razo me damuwanka what is the problem is there anything that i can help akwai ba zan iya taimakawa da muke bayani sai ki rasu amma haka muke mataye da yawa yanzu to masha Allah shi yasa Allah ya ce kai mata hudu inda da damuwa sai ga dake labata da shi ko ba haka ba in ɗaya tana dukan ka ɗaki ko sai ga dake tana lashin ka in ɗaya tana muka magana sai ga tana muka magana da kyau wannan shi ne amma mata in mata suka zama hudu haka yake faruwa Allah ma ya ce haka ina ɗan taɓa ni da hannu ce haka ne fusuka fa <laughs> shi a je na ce muku in mutum kana da kai ɗan katar ta kan karu mata kata don kuwa da ba za a yi ba Karu da ka buge ta za ta fara ta gudu amma kada karuwan da wallahi tallahi tafi ka girma tafi tafi to kullum ka kwanta wajen ruwa Allah ya kiyaye to Allah subhanahu wata'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah damuwan da zai kawo problems ga al'ummarsa Allah ka dauke hmm. da yawa Allah ya dauke mana amma sabani kan sabani yace a za a dinga yin sabani kar ku damu in ai yi sabani sai ai fahimta shikenan amma ne dan kashe wannan wannan dan yi kaza a jefo bala'i halaka duk ku gaba daya an yi wa ko har sabinci Allah ya ce ba zan yi annabi ce Allah kar kama al'umma ta haka Allah ya ce to ba zan yi musu kuma ba amana ba yi duk lokacin kuka ta ana waya abinci to wayan su abincin su da shi suke yi Allah ya datar da mu to shi yasa su wayannan ko mutane su gararu Allah ya mu alkawari ku yi kaza suka ce za su yi kar ku saba suka ce eh sun abinci in kuka saba fa zan muku azaba me faru sun wallaitu ثم توليتم من بعد ذلك لا. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين الله سبحانه وتعالى ce da yake wannan mutanen kangararru ne bai hude kangararre ne za ku magana yanzu zai saba alkawari bai yin aboki da kai in ka gaina mun in kuma zai mu'amala da kai sai cuce ka na'am shi yasa al'amarin su saba musu ake yi Allahu akbar akwai bawa Allah da zai koma na ziyara na wurin tafsir sai ban san Asar ne ko dai zo ne mane ban sani ba ta zo hada su da malam malamin zai mu kwatance amma ya ce mu sirrin alami amma ni duk ina zama a nan Abuja ce professor mai noma a Karo killa kuna jin labarin yayi visa na University ya rage commissioner na kudin south state university ah, na south state ya yi president na ana na kasa gaba daya ya yayi dalibai sun fi ni mana cikin dalibansa ina cikin dalibansa eh. zai zo mana na wurin to yana da wani ɗabi'a wanda kuma Allah yake taimakon shi baya filin me zo bai wasa da sallah ya kai kowaye ka ya baka time karfe ka za ka zo wallahi talla ka zo ba in ka zo tafi talla za bai saurare ka ba ana mitin na gwamnati government house Ta tafi sallah zai fita zai je masallaci ba ruwan shi in yi alkawarin zo na karfe ɗaya wallahi zai zo na kafin ɗaya bai ni sana da shi bai taɓa saba alkawari ba ne a sanya da shi da mutanen da kuma yake tare da su bai shi sa baya fela rayuwarsa kuma yana rayuwa a nan zai iya tafiya daga nan zuwa masallaci mil uku a kafa da asuwa bai kuma tsoron kowa a tsakar yake hanya kuma dan boko na karshe kuma alarma ne gardi ne shine gardin Nasarawa state zai zo za ku bayan da yau killa kun sasha tuska to shahidin misalin da ne da shi shi ne yahudawa sukan kawo program a gonaki sai su samu ku sha biyu da rabi ko karfe daya duk wanda ya karu wata ya sa kwaka na'am saboda in kun zo kar ku tashi ku sallah sai su ja ku to wallahi ba su yi ba duk program da yake na shugabanci in ya tamfaranta na sallah zai bar su a wurin ya fita ku shi duk magana da su yi su ka kuma rike Allah baka failin a life ɗinka saboda haka yahudu ba zai taɓa bin ka ba sai ya cuce ka in ka gina dariya da kai to zai zalunce ka ne sai Allah subhanahu wataala ya ce sun matawallaitun abun mamaki sai suka juya baya min ba da zalika bayan alkawarin da aka yi da su Allah ya ce falawla fadlullahi alaikum ba don baiwa na Allah ba wa rahamatuhu da rahamansa ba wallahi la kuntum min al wallahi sai kun shiga matsala sai kun tabe sai Allah ya bagani amma a cikin su akwai bayan Allah na gani. dama wannan dutse da aka daga ran sai barazana da aka mutu ko su a danji don ya lansa ka dan tsoratar da mutum a babin tarbiyya ana dan tsoratarwa ko yaro karami a gida ma ya halarsa ka samu dore na karkara ta yawa a gida mm. don tsoratarwa Wani ya halarsa za su yi bula da dore nan har mata wani suna tsoro in matan ka musamman in ba irin sababbin amaren nan kasan amare aka yi su sai su ce su azumi na ba su wahala ta ce ba za ta yi azumi ba to in ka ba kowa ko biyu sai ka ɗan zazzana ta ko ba haka ba jinta sallah da azumi ya fi wuyi bacci a saboda wannan kan da za ta yi sai dai kuma in sai bori ne to wanda kai kasar da za ka yi kuma saboda haka Allah ya musu barazana ka daga dutse sama na'am suka tsorata da suka ga babu an sauke sai suka koma tsiyarsu na da Allah ya ce ba don rahamarsa ko sa wallahi sai ya muku azaba sai ce me ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين نعم فجعلناها نكالا لِمَا بَيْنَ يَدَيْنَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ الله سبحانه وتعالى يكي ولقد علمتم الذين أتدوا yanzu dai kun kan gari an yi alkawari da ku ku saba kun ci gaba da barna kun kuma kan gari kun nuna kufa kun isa to Allah ya ce ka gaya musu hmm. in ba da saka ta suna da musani abin da ya faru da in su mutane suka yi siya. irin wannan da muka ja kunninsu su suka yi me muka musu Allah ya ce walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis Allah alabari ya ishe ku kuna da masaniyan cewa allazina atadaw wa'anda suka yi ta'addanci so ƙetare haddi minkum daga cikin mutanen fi sabti a ranar asabar me ya faru Allah su wata ala ya ce musu labarin hmm. ranar asabar kar kowa ya fite je su kar kowa ya dauki abun kama kifi shejera yanda suke yi shi ne, ba za su ji ranar asabar din ba sai su zoron juma'a da dare sai su zuzzuba abun kama kifi a cikin ruwa ƙugiyar sai ran da sai su dawo to me babbanci da wanda ya asabar <laughs> kaga wannan ya nuna maka typical shi bai wude ne duk abin da aka yi zai canza sai zo su ci Allah ce to duk dabarun kwaye mu muka yi kwaye saka hmm. zamu dauki mutaci a kanku to da suka yi wannan ta'addanci Allah ya ce fa qulna lahum sai muka ce da su da tan khasina dukkan ku zama birrai bulakattatu biri ba ganin biri ya kama da mutum ka ga biri na aika da mutum yake yi kusan ma ya fi kwayo dan biri zai iya tafiya zaki na can ya zo ya dauki wani abu ko ya gunke mishi mari in suka zuba gudu yana yin kwana na zai hausa mai tsalle zai yi kai mutum ka je ka gwada mu gani kaga ko step da ya zaka yin bai dauke ka ba biri yanzu a nan yadda muke a kama shi ya gada ma wala ba bai kama shi to Allah ya ce sai juya su irin wannan halittun kamar birrai kuma walakantattu faja'alnaha nakalan wannan azaban da muka yi mun sanya shi zama nakalan wani narkon azaba ne kuma ya zama wa'azi lima bayna yadayha wa ma khalfaha ga mutanen da suke tare da su haulahum wanda suke daura da su da kuma wanda suke ma za su zo daga baya ya zama wa mau'izatan kuma ya zama wani babban wa'azi lil muttaqina ga al muttaqun mu kenan na'am kana sa'a ma Allah Allah kan duk anything Allah na yi duk abin da yake so ba da zai stopin na shi sai Allah ya ce wa id qala musa li qawmihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين نعم wannan sabon fefe ne amma shi ma wa'azi ne dangane da banu Isra'il da sauran al'umman duniya da kuma irin taurin kai da suke ci da reni da reni Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iz qala Musa ka ambata musu har wayo lokacin da annabin Allah Musa ya gaya wa wa liqaumihi mutaninsa inna Allah ya amurukum Allah yana bayar da umarni kuma yana umurtar ku hmm. an tasbahu baqara ku je ku samu saniya ku yanka qalu sai suka ce atattakhizuna huzwan yanzu ma ka saniya kawai ka mu yanka kuma kana izgili kake mana izgili kake mana qala sai annabi Allah ya ce a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ina neman tsari a wurin Allah kada zama jahili na'am malaman mu suka ce abin da ya faru banu Isra'il ana zaune kai aka waye gari sa ga wani bawan Allah ya mutu kashe shi suka yi waye kashe shi wanda suka yi kasan kuma sai suka dauki gawar so kai kofan wani wuri kofan wani gida wanda ba su da alaka ba da kisan don su haddasa fitina to wannan shine genesis na fitina gari waye aka gawa aka ce wane ne kashi wannan da kika kai tara ta firere da gawa ce ba su ne ba ce su ne ana ta rigingimu da gawa to tunda akwai annabi a raye kuma annabawa suna magana da Allah to me way out yanzu nan way out shine mu je mu sami annabi mu gaya masa aka ga sami annabi musa ga masa ga babban damuwa a ga mutum malam ga problem ya roƙi Allah sai Allah ya ce ka ga musu yanka saniya hikimar yanka saniyan nan wani abu ne Allah kuma dan a nuna maka arziki ko kana kasan kasan kasa Allah zai baka arziki sami ka na'am saniyan akwai dalilin da Allah ya ce kuma mu kai wannan sani hmm. saboda saniya ne da wani bawo Allah mai biya ga mahaifiyarsa kamar da malaman tare suka faɗa wanda iya abin da baban shi ya wuce ne ba duniya a can nisan duniya ya kuma kiyaye wannan sa'a ta mai nata yaron kuma mai biyayya ne ga mahaifiyarsa to suna nisan duniya ne sai Allah ya ce musu su je su ne sai su yanka sai to na farko malamai suka ce da aka ce da su an tazbahu bakara hmm. ai za ka ga bakaratan yana da wasu lebiyu a larabci akwai abin da kira na kira ga yadda ta yi a babin na hau kawai da za su je samu kowane irin saniya su yanka ba su da mazara so da sai suka fara izgiri, sai aka diverting abun kuma yanzu za su nemo wancan sani ko ba sai inda yake ba kawai za a dinga zuwa musu kalan ne kafin a zuwa sa sai sun yi barin kuɗi sallar da kyau dukiyar kuma ya sanadiya to shi na kace sai sai suka ce a ah, mun zo ka gaya mana wani kawai ya kisa kacin kuma yanka kasa me Allah ka yanka saniya da kisa sai to shi ma abin da Allah ya ga miki kenan sallah ya ce kawai karanta hmm. Allah subhanahu wata'ala ya ce qalu qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا ذكر عوال بين ذلك Fa'alu ma tu'maru Allah ya ce ku yanka saniya suka ce za ka mana wasa ne hmm. a tattaki zuna huzwa izgili za ka yi mana a ce annabi kuma na izgili qala sai a'udhu billahi an akuna min al-jahilin na neman matsari Allah kare sa zama jahili qalu sai suka ce to shikenan mun ji to udu lana rabbak ka roka mana ubangijinka yi lana ma wai mutanen saniya ne za mu je mu yanka qala sai ce ya kulu Allah ya ce ha baqaratun hmm. wata irin saniya ne la ba bata gaji ba bata tsufa ba bata wahala ba ke ba tsohuwa bace wala bikiron ko ba bace kaga babban aiki da yake nan ko bai baina zaraka yar tsaka tsaka ita ba tsohuwa ba kuma ba ya ba kaga an ba su aiki kenan سيتي ميكوما قالوا دعوا لنا ربك يبنجل لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تفر Allah الله Wa ta'ala da ya ce musu ba tsohuwa ba yarinya ba yan saka saka sai ce fafalo ba to muru kuje ku wai hmm. ka da aka gaya mu kawai qalu sai suka ce ud'u na rabbaka hmm. roƙa mana ubangijinka mana yi bayyana ya bayyana mana ma launu hatu me launin ta kalar kala ya ce innahu Allah yana cewa innahu ya Allah yana cewa innaha baqaratun wata irin saniya ce safra'u kasa akwai suna safra'u ko sunan mata da yayayen suna masha Allah su baraka safra'u ka duba saboda Allah na ta waje wata mawai malhuna na ce kai suna yin fim ne fa da su sun kalli wani masu rawa fim din nan ga tsakki suna cirgar wangaya baka kawai sai su sa da ya za ka je ka koyan wani addini a wurin jahili ga annabi ya koyar da addini ka zo makaranta islamiyya Wala ya safara usunan saniya ne in ga zai amfani wata kuma wai lantana la ilaha illallah wallahi du'a sura lantana ba za ki taba shigan aljanna ba kenan ba haka Allah ya fara lantana lil birra haka Allah ya fara hatta tunfiqu mimma tuhibbu wanda yana magana da kan abin nan shi da ke samun yaran kira farko lantana na biyu samaraku na uku <laughs> ba Allah ya samu dace Allah ya ce innaha baqaratun wata irin saniya ne safara wanda take fatsi-fatsi kala ke wasu malamai suka ce yelo hmm. faƙi'un kuma tana shiga sosai cikin kalan yana shiga sosai yana da tsantsin wannan kala din launuha fati'un launuha launin ta yana na sosai kamar yadda aka fara safra din fasfasu yace kuma ta tasurru birina tana ɗauke ido mana da an ganta zaka ga mutane suna son na'am tana burge masu ganinta an gane to saboda ku je ku ni misali mai irin wannan kalan na'am ba ruwan Allah ba kawai qalu da'u lana ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون شو كذاك تشيوا قالوا ادعوا لنا ربك ka roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ma hiya tuya ne ne na ne mana duk ya musu za su je su nima su bazu nan a yi waya can aje can babu ta sake dawowa a gaya mana wani ne tun da kun ɗaura ɗimba da rashin mutunci da kuma yanzu aka fara baku hala tsarin ke ko mu suka ce wallahi in ba domin kalmar da suka wata har yanzu in sun mutu ‘ya'yan za su ta suna ci gaba da wannan wata iri ce wata iri ce zai zama musu kuma nau'i na punishment amma sai suka faɗi ni kalma wanda Allah kuma yana respecting kalma Halidu wala na rabbaka roka mana ubangiji mai bayyana lana bahiya wanda da sani ya ce sai ce suka innal baqara tashabaha alaina suka ce wallahi saniya suna ta mana kamar nuna juna ba ma iya ganewa amma wa inna lallai mu insha Allah da izinin Allah lamu ta nuna yanzu za mu tsaya a kan daidai ba za mu rashin mutunci ba za mu shiryu mu damu biyayya na'am kala zai ce قال إنه قال إنه يقول إنها بقرة لا بنول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلة ولا تسقي الحرف مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق نعم. فذبحوها وما كانوا يفعلون قال إنه يقول إنما بقرة لا ذنول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا جية فيها نعم. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون قال سي الله قال يا مسلم نعم إنه يقول Ya ce, lallai shi Allah yana cewa innaha baqaratun wata irin saniya ne la dalulun tusirul arda ba horarriya bace da take daukan wahala wurin aiki tusirul arda wata take motsa kasa take yin aiki na gona wala taskil harfa ko ba ta shayar da gona musallamatullah shi ya tafi tafiha kubutacciya ce babu wata wajahi na wahala a ta da ita ƙwararru sai suka ce to al'ana ji ita bilhafi hmm. a gane zai hudu ba mutane kirki bai sun ce insha Allah kuma sake neman su kare ta shi to yanzu dai kake faɗan gaskiya wato da gaskiya ba ne ke ba ƙwararru al'ana ji ita bilhafi suka yi suka nima suka samu ta ta ainihin gidan wani ne sa ka garza ko haka ne? malamin suka ce aka yanka kudin aka yanka dabban aka fede aka mai da fatan saniyan jaka babba aka cika didari dukiya mai yawa kudin sani yana zana raha ya samu kudin zai saniya ma miliyan ma so so kama ha suka yanka wa ma kanu ya fara sauran kiris suka yanka tabun da aka ba su shi kenan وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم wannan shine sakamakon ana za ku gane waye kashi dan ana yanka dabban kwata kwata abinda aka ɗauka a dabba wasu malamai suka ce annabi jelan ne wani suka ce a nama wani bangare suka ce a harshen ko ma dai wannan dai wani abu daga cikin dafa aka ɗauka sai aka taba ga da shi sai tashi duk wannan jirgin suka saba kansu da ya tashi sai ce wa aka ce wa aka ce ka sai ce wani ne ya kashe shi akan kaza da kaza da kaza shi ke sun ba kansu sun ba da wahala an ba su wahala shi yasa ko a addini addinin musulunci da manzon Allah ya zo da shi انت بدعة ولا ويا ذاك شا نعم الدين وصلت في هلا ما جعل عليكم في الدين ايش وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا Allah subhanahu wataala ce in dai addini ne to ba wahala in kaga mutum na shan bakin wuya wallahi shi ba kan shi wuya manzo Allah ya zo gidan Aisha ko ta ku yaga tana ga ta ne bari da din na'am wata ku yanga gane mai wani tarihi malam arama guyangan Aisha tana da bagara kiranta barira mazalla ya zo ya ganta ya ga igiya da wuri. sai ce wanda igiya fa ce ai wance ne saboda sallah in ce sallah ta gaji na fila da sai ta rike igiya tana yi tana bacci na sallah ita wani wahala an kana jin bacci ka kwanta kai baccin ka kuma haka za ka ma kanka barna in ka biyu za ka yi kana gaji ko tarawu ya ke aka yi raka biyu ka gaji wala ka san aka yi salamu alaikum ta kare kai baccin ka ba a tambayan ka ce me yasa kai ba kai ba zan baka na kaladin ne kawai to wajen labarin tana da wani tarihi mai kyau a Allah amma kuma za mu gaya muku ba wai kar ku je ku ce za ku yi barira ta saba da mijin tana ga mijin ko shi ne mugi in ba ya kuskure ba sai kuma Allah ya jefa mai son ta da ta waye mugi suna bin lungu-lungu yana kuka matan shi ta ki ya je gaban mazo Allah ya faɗi ya dawo abu ya fuskanci ta bata da shi mazo Allah kira ta ce ki hakuri ina neman ceton wani kullun kuka yake yi saboda Allah wai miji na kuka kan mata ha ile su tsari ka ji araba fa wai wani sahuhu ya ka wato amma fa gaskiya ina ga jafa fa wallahi ka yi kuka kan mace fa araba a billahi an samu da ko a ta an samu da kai ko kakar ta baka tafi ta bace da me dai prof mansur ya ce sun je sun gwada ba Allah mata ta rasu suka ce Allah ai kai ba ayan kuka ya ce a ku bari yi ai annabi ya ce don da aka mishi ku kaza mishi azaba sai buɗe wake ya Allah ke kai hakuri sai sake yi kitan kusan wuyan da matan nan ta bari ku barin ta mata kuka ta wata azaba da saboda haka shi na mutuwa ta taurin ciki da mutane gege mazalla ya ce ba bai rage hakuri sai ta ce ya rasulallah shawara kake bani ko dai umarni hmm. Allahu akbar ku duba da mazalla yake ba za ce a banda hurmin baki umarni ai ke matan shi ne ina ki ce san zaman ki da miji in umarni kake bani wallahi banta cewa don Allah ya hana musa abu zan tashi tafi amma in shawara ne ya rasu da ban komawa ya hakuri ban komawa ne shawara ke ba shi kuma sai ya lungu ana ga shi lungu lungu yana bera kuka zai zo ce barira barira wato a rama akwai matan da suke mazajen su biyayya suna respecting jin suna girmama ƴaƴansu suna mutu wallahi miji bai samu zai taɓa matan Allah miji bai samu zai taɓa matan suna mutunta yayin a mutunta shi to irin tafin ta bore sai ga kana a kofar yadda ka sa ka hadari ka ci abinci ga sai yau kana azumi ne ko da ba ka azumi amma akwai masu da ga mija bai mashi a wani zai shi sai daure ido kowa wani da irin yadda mata haka su halayen su yake yasa kullu ake musu wazi. ku ji tsoron Allah ku rika gyarawa gyara gyara zaman to matan da ko da kin mutu misali Hmm. saboda son da mijinki ke ma ba zai miki shawa sai ya iya auren ma ka za ka ce wata mata za ta mutu fa damuwanta ta fara ma wai damuwanta ta shine ta ce miji ta mata alkawari da ce mai alkawari wai kare kare kara wani ko ta mutu eh sai ran da kabarin ta ya bushe sai ya amince ya wallahi ba komai sai ta kira kannan ta ce kullun da safe in ta mutu kullum da sassafe sai su zuba wasan ta ruwa wallaka suke sai ya zo sai ga kabarin da yi ko wani kabari ne wannan ka dubo mace fa mala kawai ya tashi ya zo ya fake kawai sai zo wanda bukiti ya zo da in ya ce a sha abin kenan sai ya share sai ya yawon shi ma ka ba kina na rami ko kika ya sarki ai billahi zai kina zare da ki biyu yasa ni yaro mu kaga na fata na hudu ne fara wallahi da za ya goma da ran da zai domin duk abin da Allah ya ce to kaji sun cin na zura ka wallahi kai hudu za ka gane ba fasara a tsakanin saboda haka Allah ya samu dace na yi wakashi ok na jona nan ko wa akwai na jona da ya jiya saboda haka Allah subhanahu ala ya ce musu gasar da za ku je ku yanka sai suka ce to yanzu ka zo da gaskiya suna yankawa shi ke to sai Allah ya ce to yanzu kun ga labari kenan labarin shine wa iskataltu hmm. ku tuna kenan ya kau labarin kun ga da Qur'ani ke da wannan zai iya kaushe a farko sai ta abin da ya faru ku tuna ai lokacin ku ne qataltum nafsan hmm. kuka kashe wata rai faddara atu fiha sai kuna mudara'a mudara'a shi shine tunkude daidaiya dauka kai can daga can a kai can daga can a kai can daga can a kai can da wannan ran wallahu mukhrijun Allah subhanahu wata'ala ya ce lalle Allah madaukakin sarki kuma zai fitar da abin da kuka boye ma kun to abin da kuka kasance hmm. kuna boyewa qul na نقول bi ba'dina ذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون Allah subhanahu wataala ce da aka yanka fakulna sai muka ce da su fakulna duribuhu bi ba'dha ku samu wani yanki a cikin naman ku da jikin mamacin zai falka ana kuma ya ka sai falka sai ga wanda ya kashe shi sai koma ya mutu abun shi Allah subhanahu wa ce kazalika haka ne Yuhi Allahu al haka Allah subhanahu wa yake raye matacce wa yurikum ayatihi kuma Allah madaukakin sarki yayi haka ne kuma ya nuna muku ayoyinsa la'allakum ta'qiluna lalle ku ko ku dinnan za ku zama masu tunani da hankali na'am kusan Allah subhanahu wa ta'ala ba abinda Allah ya gana ba zai ba نعم ثم قصت ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة نعم وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار نعم. وإن منها لما يشق يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون الله سبحانه وتعالى يتي دنيا نونا مكا بيهودي kasan wato yahudawa suna jan matsala Za ka ga manyan malaman mu na salata sai ka zuwa ashar billahi lazi wani malamin da yake tafiye da yazo sai ta maka kai iska ne ku sai malam kara maka ta ce kai wai na mutane da suka zagi Allah hmm. ba abin da ba su Allah ya ce sun makasar ƙulubuku, wala ya sai zuciyanku, ku Yahudu ya bushe, ya zama karkarfa ba na wasawa, babu wani alheri take shiga. min ba da zalika bayan duk abin da ya faru fahiyya kal hijara ta zama kamar dutse a kaga a zahiri a kan ido dutse ya ka gwada ma dutse kusa kamar sau goma misali za ka ji ka ya dawo daidai kuma da ƙarfi ba ka ba to Allah sai dan kwatanta da abin da ya doke gani sai ce kai ai bushewan ma zuciyan au ashaddu qaswa ya ma fi dutsen ma sau na su zuciyar bai guda fi dutse lalace. wa inna min alhijara ce yake domin daga cikin dutse aila ma ya tafajjar min wa anhar akwai mai da'a ga Allah wanda za ga su sage ruwan a fitowa ce. wa inna min hala ma ya ko wanda su sage ne fa ya minhu al ma ruwa dinga fitowa wa inna min ha daga ciki har wa yau lama ya hadithu min khashyatillah kuma zai faɗo ne ba saboda tsoron Allah subhanahu wataala wa mallahu bighafilin amma ta'malun Allah fa subhanahu wataala baya rafkana dangane da abubuwa wanda ku dinnan kuke aikatawa sai nan ko kowa kuma to ɗan uwan na ga mu dakata a nan kawai insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure wani ajizanci ne daga wajen mu a matsayin mu na dalibai kanana Allah subhanahu wataala ya kuma ya ce mana sai ga ta mala akwai tambayi ko to kadan ba shi wannan tsayan saboda ina mai tambaya ta farko take cewa malam adama suna ne wai mutane sun dame ta ta canza <laughs> a'a ai tunda wala ai urfin mu al'adan mu muka ce al'urf ai muhkama ne muhakkat ba laifi ne an riga an saba ya narke yayin daraja ya narke a karkashin abin da aka sa shi al'ada adama ba laifi ne. dan a karatu da muka yi jiya ko wasu karanje ne wa Allah wa Adam suna da abun shi ba matsala ne insha Allah a babin suna akwai ire-iren waɗannan na'am karki kalla mai tambaya ta biyu ta ce malam shin misali zan haɗa azar da la'asar shi idan na ta da kabbarin farko na azar to ita ma la'asar sai na ta da kabbarin ina ganin ikama ke nufi aikin faɗi suna azar daban ko la'asar daban an gane ko ai ba isra ke musu ba akwai sallama tsakani ba za ki sallama yanzu za ki yana hmm? matafi kenan ko? matafi kenan saboda haka za ki kowanne za ki kama babu laifi shi, Allah ta'ala to mai tambaya ta gaba malam idan mutum na azumi zai iya sanya kwalli a ido bayan bai karya azumi ba baya karya azumi kwalli ko da an sa kayi kaki ka gan shi baya ci abu da yake karya azumi an mai magana hatta wasu abubuwa na ciwon ido za ka iya sa ka ji shi a makoshi baya kare azumi akwai littafin a kamu siya ne magana a kai haka na su abu ubaida na karanta za ka ga bayani cikakke a cikin sha Allah ta mai kuskure na wannan mai tambaya ce mutane ne ko mutum ne suke farauta to kuma suna ɗaukar karnukansu a jiki a jikinsu to za a iya yin sallah za su iya yin sallah da kayan nan da ke jikinsu to <coughs> abin da ya zo cikin nassi na hadisi manzo Allah yana magana akwai ruwaya Tirmidhi akwai ruwaya Muslim bai kusuri ba da manzo Allah yake ce iza walagal kalbu fi ina'i ahadikum idan kare sa baki a ƙwaryar ɗayan ku manzo Allah ya a wanke su bakwai su bakwai sannan na Tirmidhi ne ya ce na karshen, amma zance mafi inganci kula hunna fitra na farkon a zuba turbaya saboda wannan ƙasa ɗin sun yi bincike sun gano ƙasa yana fitar da abin da yake na cuta haka a cikin yin alkawon jimai sa kwano in kare lallage lallage suka ce kamar sa baki na ha inda kare ke yin nan to ya kwano to wanke kwano su bakwai na farko a zuba turbaya a wanke da shi a zubar a wanke a zubar a wanke a zubar a wanke a zubar to sai aka samu malaman bayan nan sai suka ce ba laifi ba ne ko da sinadari za ka yi amfani da irin su o oh, musafuru amma yi make sure na farkon to ma yana sai ka sa shi ne abin da lissi ya zo kai in an ya zuba su muku haka to shi ne ke fitar da wannan to amma dangane da wani abu ya taɓa cikinka to ba mu da nasi. ba mu da nasi. an gane ko za a ce dabba ya taɓa jikinka a ce kuma na dasa wannan shi ne abin da nassi ya faɗa amma an koma ta abin da ya shafi kaman shi ne haka misali ta ce dabba malamai suka ce duk dabba ne halasta a ci to kashin sabba na jisa ba ne wanda kuma bai halasta a ci ba kashin sa na jisa kaga wannan shi ma an samu hadisi a kai an gane ko amma a ce jikin ya taba ka kuma to ba mu da nasi na wallahu a'lam to wannan tambaya shine ta ce mutum bai iya yin azumi kuma bai da abin da zai ciyar yanzu to in ya samu gaba zai hada ne ya bayar gaba ɗaya eh zai samu ya baya dama ai shiga da ah, a in an baka bashin kuɗi yau baka da shi gobe ba Allah ya ce mai ba kara maka lokaci ba hmm. to ai shi Allah da ya ce a kara maka lokaci kaga in babu aula shi zai kara maka babu laifi in ka mutu baka yi ba za a biya maka yi in ka mutu ba ka biya ba za a biya maka ka san da wannan saka za ki jira in kin samu sai a ciyar an gane ko amma dai ba za ka sha ba ki shan kawai haka araha sai an biya shi in an ci a biya ne a biya in kuma ciyarwa ne to in an samu in baki da shi sai a dibi wasu a danginki ko musamman dangi bangaren uba gidan uba su suke zuwa da da ba uwa ba ne dangin uba suke zuwa da da dan su ne sa samu yan uwan gidan gidan babanki wanda iyayen ku ɗaya haka to su sai su ciyar miki idan ko babu a samu ta ƙungiyar addini in dai babu kuma har aka za babu to la yukallifu Allahu nafsan illa yana iya sare ya faɗa kai ta ce kuma tana da yarinya kuma idan ta ɗauki azumi sai ta yi ta mutu ko za a za ta ci gaba ko za a ce mata eh wannan yaren da take da wannan zarura na farko kafin a yi wani abu a kai ta asibiti likitoci su yi bayani a kai rashin lafiya ne wannan domin wani lokaci akwai shegantakan da wasu ke yi kamar za ta mutu amma za ba azumi ko za ta iya yawo ko ta yi wasan ta ba matsala to sa ka sai a je likitoci su yi bayani inda gaskiya da za a iya gane yan zarura abin da ke kawo ka a magance shi amma ya zama wani abu ne da aka mata jarraba kai to azumi ya fada kanta ai sai ta ce kawai saboda wahala take samun kanta kai don da zai azumi samu kai sha wahala Allah ya ce ciyar ni wallahu alam na'am sana yanzu sanarwa ne na'am a makarantar malama Aisha Raudatul Furqan ko prominent